أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wannan majalisi namu mai albarka da muke yin darussa daga cin alkur'ani mai girma darussa na tarbiyya daga isar hikayoyi ko kuma hikimomin sayyiduna lukman radiyallahu ta'ala anhu yau muna biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 25 ga watan hudu miladiyya 2020 wannan zai zama majalisunmu na biyu insha Allah ta'ala muna cikin shimfiɗa ta uku ita ce wane ne lukman alaihi salam ko radiyallahu anhu a inda muka je a karatunmu na baya majalisunmu na farko cewa lukmanu abinda mafi yawancin malamai suka tafi a kai shine ba annabin Allah bane a bawan Allah ne daga cikin bayin Allah wannan cikin nagartattu salihai wanda alkur'ani ya musu shaida kuma alkur'ani ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya ba shi hikima yadda za mu ji menene ake ce ma hikima a nan gaba za mu dora insha Allah ta'ala har yanzu ba mu gushe ba muna butu akan wane ne Luqman alaihi salam al sa'adi rahmatullahi alaihi shi ya tafi a kan cewa ba wani abu bane ne fa'ida bincike akan a gano lukman annabi ne ko ba annabi ba shi a wajensa yana ganin bai kamata a shagalta da wannan sabanin ba alƙur'ani ya ambace shi ya ce wala qad atayna luqman al an shkur daga nan kuma Allah madaukakin sarki bai faɗi wani abu game da lukmanu alaihi salam ba saɓanin annabawa Allah maɗaukakin sarki yakan ambace su kai tsaye da cewa annabawansa ne har yake cewa shi al'alamatu sa'adi rahmatullahi alaihi ya ce waktalafal mufassiruna malamai malaman tafsiri sun yi saɓani hal kana lukmanu nabiyan au abdan salihan cewa shi lukman annabi ne ko ko bawan Allah ne na gari سيشي والله wallahu ta'ala lam لم anhu illa annahu أنه آتاه hikmata. Allah bai mana bayani game da wani abu da ya shafi lukman ba ya ce annabi ne ko kuma bawa ne salihi nasa ba ci kawai ya ambata mana a cikin littafinsa ne sarki ya ba shi hikima wa zakara ba'da ma yadullu ala hikmatihi fi wa'azihi libnihi shi Allah madaukakin sarki ya nuna mana abin da ke shaida akan cewa Luqman mai hikima ne shi a wa'azinsa da ya maɗansa. Saboda shi al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yana ganin a tsaya kawai yadda alƙur'ani ya tsaye da mu. Alƙur'ani bai ce annabi ba ne, bai ce ba annabi ba ne. Saboda tattaunawa akan annabtarsa ko kuma kishiyar haka al'allamatu sa'adi yana ganin ilmun la yanfa wa jahmin la yadur. ba ilimi ne da ba zai amfanar ban an gano sannan kuma kin sani a gane cewa annabi ne ko ba annabi ba ne shi kuma jahilci ne da baya cutarwa kuma akwai ilimin da bai da amfani akwai kuma jahilcin da baya cutarwa duk da asalin ilimi amfanarwa yake yi duk da asalin jahilci cutarwa yake yi to malamai suna cewa hunalika ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadurru akwai ilimin da ba shi da fa'ida a san shi Eh? akwai kuma jahilcin da idan baka fita daga cikin su ba ba zai cutar da kai ba wallahu a'lam a takaice dai lukmanu alaihi salam kamar yadda muka faɗi da yawan malamai sun tafi a kan cewa ba annabin Allah bane saboda dalilan da suka ambata a baya Allah dai ya bashi hikima sannan wannan hikimar ta kasance a cikin wa'azinsa da ya matsansa wanda yake sanya ma tarbiyya tarbiyya wacce take kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira shi da wannan hikima hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na abdullahi ibn abbas ya ruwaito lokacin da aka sokar masa da alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn muhtadun da aka sokar da wannan aya alladina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabban annabi su sama kalu suka ce ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmin ya ma'aikin Allah in ke za abu ɗai ɗai ɗai ne to wane ne a cikin mu bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba ai kowannen mu Allah kalli yana zalunta kansa to sai abin shakka zalika la ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abin ya musu nauyi kaji aya ta musu nauyi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani da Allah ba su cakuda imanin su da zalunci ba da cuta ba to waɗannan su ne suke da kariya daga Allah kuma waɗannan su ne shiryayyu waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su shirya ya shiryar da su sai wanda ya masa habbai nauyi suka tambaye junansu ayyuna la yazlimu nafsahu waye a cikin mu baya zalunci kansa in baka zalunci wani alal za zaka zalunci kanka wani zubin ba ajini yake ba haka nan kawai za ka ji kana jin yunwa amma kake cin abinci zulmun nafsi ne mutum ya zalunci kansa mutum yana jin bacci ya ki zuwa ya je ya bacci zulmun nafsi ne mutum ya zalunci kanshi mutum ya yi tafiya da takalmi wari daya takalmin shi ne ya tsinke sai ya sa ɗayan wanda bai tsinci biyar ya tafiya da shi haka zulmul insani da sahuna mutum ya zalunci kansa mutum ya kwanta rabin jikinsa na inuwa rabi kuma na rana zalunci kai ne sahabbai wannan ya musu nauyi to suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya yaye musu wannan damuwar da suka shiga sai manzon sun ce innahu laysa bidhalik ai ba shi bane ba zalincin da kuke tunani ba ne ala ila qawli luqman libnihi ba ka ji maganar da luqmanu radiyallahu anhu yake madansa bane yake cewa inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne wanda ya kasance babba shirka zalunci ne babba domin ne ɗaukar haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ne a je a ba ma wani wannan shine malamai suke ce mishi az-zulmul azlam zalincin da ya fi kowanne zalunci sunan ma manzo Allah sama ya ambaci Luqmanu alaihi salam kuma ya tabbatar da Luqmanu alaihi salam ashe yana da hikima فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصف بنبوته النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبتيش أما بيتي مسع النبي بقى دومن شي واي ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه ashe ba ka ji batun da lukmanu yake matsansa ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da alqur'ani ya tabbatar cewa lukmanu yana da hikima amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci cewa lukmanu annabi bane daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim dukkanin su sun fitar da shi a cikin sahihai a cikin shi da yan uwa lukmanu bawan Allah ne mu tsaya a haka cewa ɗaya daga cikin bayan Allah ne na gargari akwai bayan Allah maɗaukacin sarki masu yawa waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su daraja ya ba su ɗaukaka ya ba su matsayi kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa al'umma da suka zo bayan su suka ci gajiyar su kuma suka amfana da su a cikin tabi'ai a cikin sahabbai kafin tabi'ai akwai bayan Allah da yawa waɗanda ilmomansu al'umma ba za ta gushe ba tana fa'idantuwa da su har zuwa duniya ta nade sannan ƙanninsu ‘ya'yansu kenan tabi'ai su ma haka a cikin asba'u tabi'ina akwai ke cikin waɗanda ba sa cikin waɗannan ƙarnonan masu daraja guda uku ma akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su domin yi addinin sa hidima kuma hikimominsu suna nan ana amfani da su to mu waɗannan hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana su a cikin surat Luqman alayhi salam a matsayin cewa wasu maganganu ne na bawan Allah daga cikin bayan Allah na gartattu kuma Allah maɗaukakin sarki ya yarda da waɗannan maganganu nasa da yayi kuma ya faɗi su a cikin littafinsa mai tsarki Allah maɗaukakin sarki ya ambaci maganar da kai ta alkhairi a cikin alƙur'ani ya ishe ka falala ko ka zama annabi ko baka zama annabi ba wannan ya ishe ka daraja ka samu falala a wajen Allah maɗaukacin sarki wannan a takaice kenan shimfiɗa ta hudu ita ce matsayin tarbiyya ta 'ya'ya a musulunci manzila ta tarbiyyatul auladi fil islam matsayin tarbiyyar 'ya'ya a musulunci domin kamar yadda muka faɗi cewa tafsirin da zamu yi tafsiri ne na mawdu'in tarbiyyar 'ya'ya a musulunci a ƙarƙashin hasken hikimomi na lukmanu alaihi salam kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambatan mana su lallai tarbiyyar 'ya'ya a musulunci ɗan uwa Laisat amran mustahabban fa hasab fa abu bane mustahabi bal hiya amrun hatamiyyun wajibun ala al-aba abu ne da yake tilas wajibi iyaye shi. daga cin sharɗan ka haihu in ka bari har ka haihu to shar'i ne a kanka ka ɗauki alkawari a wajen Allah maɗaukakin sarki cewa za ka kula da tarbiyyar wannan ɗan naka kuma a daidai lokacin da kake tarbiyyar nan to alaika tarbiyya amma wa fi yadillahi hidayatu aikin ka shine ka tarbiyya amma shiryarwa a hannun Allah take Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da wanda ya ga dama yake so amma kai abin da aka dora maka shine kai ruku da sababi wal aqd bil asbab wajibun fi shari'atina ruku da sababi wajibi ne a shari'a amma shiriya Allah wannan tawakkuli ne su kuma hada su ake guda biyu a hada da التفويض المطلق إلى الله سننكم دا الأخذ بالسبب أي رؤو بسبب سننكم أضم ألا مدوكة سبتي كومي شيني لي بعد بارا من تربية إنتكي ساعة شريبة ba iya maganarsa bacci. a'a Allah ya jarrabu wasu daga cikin annabawansa da manzanninsa masu daraja sa daga cikin zurriyarsu aka samu fandararru ba ka so ka tsaye daga cikin waɗannan annabawa na Allah da cewa wal iyadu billah bai iya tarbiyya ba amma Allah yana son ya nuna shi ne da cikakken iko shari'a a hannunsa take Allah shirya da mu kuma ya shirya da zuriyar saboda haka fa hiya haqqul abna'i al-asasiy al-manu'u bi a'naqil aba tarbiyya ita ce haƙƙi na farko da tilas na tushe da aka ɗora ma iyaye su musu an ɗora tarbiyyar ‘ya'ya a kan wuyayen iyayensu wajibi ne iyaye su sauta wannan haƙƙi zuwa ga ‘ya'yansu su zama sun musu tarbiyya wacce take musulunci tarbiyya ta addini tarbiyyar da za ta tsarkake musu zukatansu tarbiyyar da za ta zama ta ɗora su akan aƙida sahihiya tarbiyyar da za ta ɗora su akan ibada ingantacciya tarbiyyar da za ta ɗora su akan kyawawan ɗabi'u al'adu waɗanda suka kasance na musulunci kyawawa wannan wajibi ne malaman musulunci ba su saɓani a kan cewa tarbiyyar ‘ya'ya wajibi ba ba malamin da ya saba ba malami a malaman musulunci da ya ce a'a in ka haifi ɗanka ba sai ka masa tarbiyya ba ba wani malamin musulunci da ya taɓa faɗin wannan magana saboda ka huwa min maajma'at alaihi al'ummatu salafan wa khalafan abu ne da al'umma malaman al'umma suka yi ijma'i tun a baya har kuma zuwa yau ba a taɓa samun wanda ya fita daga cikin wannan saɓanin ba Allah maɗaukacin sarki karare ya umarni ya bayani a kan cewa tarbiyya wajiba ce Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ku fusa kuma ahlikum naran da kudu an-nas hijara ya ku waɗanda kuka yi imani to me a za a faɗa ku anfusakum ku tara kawunan ku wa ahlikum da iyalanku daga me naran wa qudha an hijara ku tsare su daga wuta wacce makamashin ta mutane ne da kuma ne da kuma duwatsu wutar jahannama abinda Allah madaukakin sarki yi alkawarin zai hasata da shi shine mutane da kuma duwatsu za a ɗibi mutane a zuba har sai ta cika ta cika ta cika Allah madaukakin sarki ya ce a ƙara mata tace halmin hal min mazid yau mana ƙulu li jahannama halin tala'ati wa taqulu hal min mazid Allah madaukakin sarki ya tambayi wuta ya ce kin cika sai ta ce hal min mazid أي هل من مزيد عقيدتي أي أحتاج إلى المزيد إن كان هنالك مزيد ba بقات الدلي بل شكبا أقاومه كوكما هل من مزيد هل ينزل سكاري بقى za a cika mutu da mutane kuma za a cika ta da duwatsu saboda haka malamai masu tafsiri da yawa sun tafi akan fassarar wannan wiƙaya ɗin da Allah ce ku an fusa ku ku tsare ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta suka ce alwiƙayatu lit-ta'limi wat-ta'dib alwiqaya min an-nahi lit-ta'limi wat hanyar da za a bi a tsara kai daga shiga wuta abu biyu ne littalim ta hanyar karantarwa wata ajibi da kuma yin tarbiyya wanda kuma waɗannan abubuwan da at-ta'limu da at-ta'dib su ne al'amaliyyar tarbawiyya su ne ayyukan tarbiyya domin tarbiyya muhallin wato tu'addib tarbiyya tana karantarwa sannan kuma ta ladabtar ladabtarwa ita ce aiwatar da ababen da aka koya a ilmanci karantarwa kuma abin da ake koya a ƙwaƙwalwa. misali an koya ma yaro alwala aka ce ga yadda zai yi tun daga tsarki daga kaza sai kaza sai kaza to kuma a zo a yi a aikace a ganin kurakuransa ana gyara masa to wannan kuma shine ake ce masa at-ta'dib at ce sannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta ba tarbiyya mahimmanci matuƙa kuma ta lura da tarbiyya a matsayin cewa wata aba ce ta tilas annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hadisi ɗin ba ya nuna wajabcin a yi ma ɗaya tarbiyya a tsarkake musu zukatansu a kula da ɗabi'unsu a koya musu ibada ka a yi sakaci da su annabi ne ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkaninku masu kiwo ne kuma kowannenku za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo kiwo ko abu guda biyu yake bukata kiwo na bukatar abu biyu yana bukatar ba da abin da ake bukata sannan kuma yana bukatar tsarin abin da ake kiwo daga abin da zai cutar da shi idan ka ba mutum dabbobin ka ce ya maka kiwo to abin da kake tsammani ku zo ka tabbatar da su sun ƙoshi sannan suna cikin ƙoshin lafiya sannan ba sa cikin kashe ruwa wannan ɓangare ke na tarbiyya sannan na biyu ba su jawo maka abin magana ba bai basu sun faɗa gonar wani sun je sun ci abincin shi ba to haka ake buƙatar ma a ɗan adam tarbiyya a kula da shi a ba shi abin da zai gina masa jikinsa abin da zai gina masa kwakwalwarsa abin da zai gina masa ruhinsa akidarsa sannan kuma a gefe guda a tsare shi daga duk abin da zai cutar da jikinsa abin da zai cutar da akidarsa abin da zai cutar da kwakwalwarsa abin da zai cutar da kyawawan ɗabi'unsa in aka yi wannan to an yi tarbiyya shi ne annabi salama a cikin hikimarsa sai ce ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo wannan sama ya lissafa matakan kiwo tun daga tarbiyya amma tarbiyya ta gwamnati manzo Allah sun ce al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba ga baki ne shugaban kasa. gwamna shugaban ƙaramar hukuma principal a makarantarsa vice chancellor a jami'arsa provost a college of education nasa Rector. a polytechnic nasa. headmaster a firamarinsa dukkaninsu mas'ulun an ra'iyyatihi kowannen su sai an tuba shi game da kiwon da aka bashi wannan sama ya ta lissafawa har ya kawo kan uba sai ce wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi uba mai ciwo ne a gidansa inda da abin da ya shafi matarsa ko matansa abin da ya shafi ƴaƴansa da waɗanda suke mazowansa wanda kula da su ke kansa to wajibinsa ne ya kula da su kuma huwa mas'ulun an ra'iyatihi Allah ta'ala ranar gobe alkiyama sai ya tambaye shi game da abin da aka bashi kiwon su hal hamahu wa waqahu ya kula da su ya tsare su sannan wara'ahum haqqa ri'ayatiha aw haqqa ri'ayatihim sannan ya kula da su yadda ya cancanta a kula da su هو مسؤول عن رعيته أمام ربه يوم القيامة ألا زي تنبيش أقبنسع غانا قوباء Kuma a gaban tsakanin shi da Allah babu tarjuma babu mai fassara babu tafinta haka nan zai yi magana da Allah kuma ba karya bai isa bai yi bai ce yayi bai isa ba bai yi bai ce yayi bai isa bai zama ya sakaci ya yi sha latin ko game da tarbiyyar nan sai ya ce ai yayi a wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi a cikin sahihani nasu hakika magabata na kwarai sun ɗauki tarbiyya a matsayin wata aba wacce take mai mahimmanci an ruwaito daga sajiduna um abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa ajibnak ajibnaka kayi ma ladabi wato ka masa tarbiyya فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته يومن ذا أتنبيك ما نقول أحد ياما وشئين تربية كمسا وماذا علمته كما نتكنا تدشي وهو مسؤول عن ذلك وطواعيته لك أنك ماذا أتنبيشي شيء أنك أجمد يا توت تامك يا بيك حاجة سي أبارة تنبير كسن ذا أتنبيشي تسأل أيها الأب كي بابا ذا أتنبيكي kaifa hal addabta ibnaka wa hal allamtahu ka masa tarbiyya ka karantar da shi ko ko aikin da kai kawai shine kai ƙoƙarin ya zo duniya da kai wannan shi kenan ka gama ko kayi yi masa abin da ya kamata ka masa ya waje baka masa na kula da shi na karantar da shi littafin Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam ka ɗabi'u na magabata na kwarai ka koya mishi sana'a ka ɗora shi akan tuba wacce take daidai ka hana shi abin da zai cutar da shi a duniya ya cutar da shi a lahira ka ɗora shi akan abin da zai amfani shi a duniya su da lahira sa ko ko baka yi ba daga nan aka maka tambaya shi kuma sai a zo a tambaye shi hal ata'aka wa barraka wa ahsana ilayka ya biyayya gare ka ya kyautata maka ya yi maka abin da ka dora masa na wajibi ko ko bai yi ba Allah madaukakin sarki zai yi ma kowa tambaya za a tambayi iyaye za a tambayi yaya wannan asarin al-imam al-baihaqi ya ruwaito shi a cikin shu'abul iman dinsa duk cewa wasu malaman hadisi sun tattauna akan ingancin sanadinsa suna da 'yan maganganu a game da shi amma magana ce wasu gaskiya wasu nassosin suna goyon bayan Al-Imamu ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi shamsuddin yana faɗin yana cewa ƙala ba'adu ahlil ilmi wasu daga cikin malamai suna cewa inna allaha subhanahu yas'alul walida an waladihi lallai Allah maɗaukacin sarki sai ya tambayi iyaye ko uba a kan ɗansa yau mai kiyamaci ranar gobe kiyama kabla an yas'al da an walidihi kafin ya tambayi ɗan gaba da babansa kun ga waccan magana ta ibnu umar kamar ita ce malam ibnu qayyim rahmatullahi alayhi ya kalla sai ya ƙara buɗa Allah sai ya tambayi uba kan tarbiyyar ɗansa sannan zai zo ya tambayi ɗa a kan biyayya ubansa sai an tambayi uba ya ma ɗansa tarbiyya daga nan sai a zo a tambayi ɗa ya ma ubansa biyayya ko ku yi ba sai an yi wannan tambaya Allah ka musu wannan jarabawa fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan al-imam al-qayyim yace kamar yadda ya kasance lallai uba yana da haƙƙi a kan ɗansa falijibni ala abiyi haƙƙun to haka nan maɗa shi ma yana da haƙƙoƙa a wajen baban shi uba akwai haƙƙoƙan da Allah madaukakin sarki ya ɗora ma ɗansa ya ce kan ya baba haka shi ma baba akwai haƙƙoƙin da Allah ya ɗora a kansa ya ce ya baɗa akwai asiri wanda yake sha'i'i muntashiri شتحان متاني أسرين سجلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا ميدا يوا سنا يوا أما تنسى أتشل تافنس على تافنس وأن الأع بابن شيكاو كو كان سوجا سجلنا عمر على وقت سيدنا عمر ينا خليفة مسلمين يتشي يا أمير المؤمنين هذا ابني يعقني ويعصيني ولا يبرني لي هو لا يبرني ولا يحسن إليّ ce wannan ɗana ne saba min yake baya kyautata mini abin da ka sani ya waje ba kaya ma uba to ni ya mini shi ce ta shari'a ita ce isma min al ne aw isma min al ne. ka saurara daga mai kara sannan kuma ka saurara daga wajen wanda ake kara kowa na da haƙƙi idan mutum ya zo ya kawo kara to sai an saurari wanda ake ƙara. Hmm? قائدة شرع إتشي البينة للمدعي واليمين على ما تنقر هو البينة للمدعي أو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه kawo ƙara an ɗora masa nauyin ya zo ya tabbatar da ƙarar da yake da hujjoji da dalilai shi kuma wanda ake ƙara yana da iko ya ba kansa kariya sannan kuma in ta buta daga an an daga daga a sa shi ya rantsi shi ke na aka ce a zai a zo da ɗa aka zo da ɗa aka tambaye shi aka ce ga ƙarar da babanka yake yi ya ce ba ka kyautata masa ba ka kaza ba ka kaza ko gaskiya ne wannan maganar tasa da yayi ta yi ce ba wai ba ba wai ba ba ƙari ba rigi abin da ya faɗi gaskiya ne sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga wannan wanda ake ƙara mai sauƙi haka daga kawo ƙara ka sai ce ka yadda ba ja in kamar yadda alƙalai suke cewa ba a wahalar da kotu ba ya sa. sai ce ku tambaye shi ya amiral mu'mini ba yana cikin haƙƙin a akan mahaifinsa ya zaɓo masa uwa ta gari ba sagidu na umar allah ne ce haka ne ce to ku tambaye shi wace ce mahaifiyata mahaifiyata wata kilaki ce ya duniya ce ya zaman gari ce ita ce ya auro a matsayin mahaifiyata sai na umar ya ce to na ji ɗaya ya ce ashe ba yana cin haƙƙin ka a kan mahaifinsa ba bai kyautata sunansa ya ce kwarai ya ce ku tambaye shi ni wani suna ya samu ya samu na abdullahi ya samu na abdurrahman wanda maza sani ya ce a habbul asma abdullahi wa abdurrahman sunayen da Allah ya fi so shine a sa sunan abdullahi ko a sa sunan abdurrahman sannan wa asdaqul asma'i harifun wa hammam sannan sunayen da suka bin mutum na gaskiya sosai su ne a sa mutum haris manomi wa hammam da sarkin himma yace to ni ka tambayi wani irin suna ya sa mini sayyidina umar yace naji yace shi baya cikin haƙƙi a kan mahaifinsa ya karantar da shi littafin Allah yace haka ne yake to ka tambaye shi hal allama ne harfan min kitabillah hal huwa ta'allama ya koya mun harafi ne a cikin littafin Allah kai ba ma haka ba ma wai shi ya ma iya ya koya sai na umar ya ce naji ya ce ashe ba hakkin maɗa ba ne akan mahaifinsa idan ya balaga ya masa aure ya ce ne ya ce shi ya mun aure duk aka tambayi mahaifi ya ce duk abin da ɗansa ya faɗi haka yake bai yi ko ɗaya ba sai na umar ya ce tashi ya bashi waje ashe kai ne ka fara saba ma ɗan ka muna masa ka yi masa abin da kamata ka masa tun farko ne kai kuma sai maka aljaza'u min jinsi al'amal aljaza'u min jinsi al'amal ko da yaushe aiki yana zuwa ne sakamakon aiki yana zuwa ne da aka yi shi eh, amma ta hasudu ta zai abin da ka shuka shi za ka girba zai yiwuwa ka shuka shinkafa shi ke nan ka ce kuna tsammanin ka ga alkama duk da sun yi kama a alkama daban shinkafa daban idan kana son ka ga alkama to ka shuka alkama idan kana son ka ga shinkafa ka shuka shinkafa da abin da ka shuka shi za ka girba wannan ita ce ka'ida yan uwa sai Allah ya fara tambayar iyaye kan tarbiyyar da suka ma 'ya'yansu sannan Allah maɗaukacin sarki zai zo ya tambayi ‘ya'ya a game da biyayyar da aka ɗora musu su iyayensu. shi ne sai malamin qayyim sai ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce wa sainal insana bi ya husna sannan kuma wa qala an anfusakum kuma ahlikum nara al-imam ya ce yi balance Allah maɗaukacin sarki ya ce a game da ‘ya'ya wa sainal insana bi walidayya husna kuma mun yi wasiya game da ɗa cewa ki kula da iyayensa guda biyu mahaifinsa da mahaifiyarsa ya kyautata musu ya yi duk abin da kamata a yi ma iyaye duk abin da iyaye za su ji daɗi in an musu wanda bai zama sabon Allah ba kuma ɗa ya zama yana da ikon yi to ya ma iyayensa a gefe guda kuma sai Allah ce ku an fusa kuma ahlikum nara to ka a ɗau aya ɗaya a ba ɗaya afa tu'minuna bi ba'd kitabi takfuruna bi ba'd Hmm? ba yana son a masa biyayya a kyautata masa amma shi kuma baya tarbiyya ai akwai asali ko hadisi duk yana da raunin sanadi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa rahimallahu abin a'ana waladahu ala birrihi Allah ya ji kan baban da ya taimaki ɗansa a wajen yadda zai kyautata masa ta yaya za ka kyautata ta yaya za ka taimaki ɗansa ya kyautata maka shine kai ka fara kyautata masa ka kyautata masa ka masa tarbiyya ka tsora shi akan abin da yake na daidai ya ji cewa wannan biyayya da zai maka biyayya Allah ce ba ba kai bane ka ce ma a kyautata maka Allah ne ya ce a ba ke ba ce kika ce a miki a matsayin ki na uwa a'a Allah ne ya ce a miki kuma tilas kuma sannan ta yi san cewa idan yayi ba wai ba shi kenan ba bayan daɗin da iyaye za su ji to kuma Allah zai ba shi lada to wannan babban abu ne mala ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yi wannan batu nasa a cikin littafin sa mai albarka ihfatul mawdud bi ahkamil mawdud wannan littafi ne wanda yake da dadin tarihi malamai suna ambata kamar yadda Sheikh Bakar rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin littafin sa al-imam ibn al-qayyim hayatuhu wa mu'allafatuhu yace asalin wannan littafin na al-imam al-qayyim ihfatul mawdud wato kyauta masoyi bi ahkamil maulud da hukuncen hukuncen abin haihuwa aka ce ma diyar ibn al ce ta haihu da diyar ibn al ta haihu shi ke na al-imam irin abin da ake kaiwa na kauri din nan eh, a kawo a tabba a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza a kawo kayan jarirai da a hada hadda ma yaji hadda kunan kanwa da makamantansu shi malamin qayyim ya ɗauki alƙalamin mai albarka kawai shi ke nan sai ya rubuta wannan littafin kafatul maududi bi ahkamil mauludi ya a kaima ma wannan diyar tasa hukunce-hukuncen duk da sani tun daga haihuwar yaro har zuwa mutuwarsa wannan littafin haka malami kan ya ambaci hukunce-hukunce da suka shafi abin haihuwa namiji ne ko mace tun daga abin da ya shafi sa masa suna abin da ya shafi masa afiƙa abin da ya shafi kaza yi masa aski kaciya da makamantansu duk malam ibn qayyim ya yi batu sannan ya ware wani fasali akan tarbiyya ta musamman yadda za a yi ma yaro tun daga lokacin da ya fara zama mumayyizi har lokacin da zai balaga ya girma ya الله شاكا مع الإمام ابن القيم رحمة alaihi da ده da kuma sauran malaman mu مباركين Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi ya ci gaba da cewa a cikin dai wannan littafin nasa man ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu duk mutumin da ya sakaci ya kyala karantar da ɗansa abin da zai amfani ɗannan nasa wata raka husudan da ya faɗan nasa nasa karajibi kamar yadda da yawa daga cikin iyaye Allah ya shirye su kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta musu suke yi a yau aikinsu shine su haihu haihuwa kan ba ta da wahala a wannan zamanin amma yadda ake barin yara a titi kaga wani ɗan shekara ɗaya da rabi wani ɗan shekara ɗaya ba ya fito daidai lokacin da manzo Allah sama yake a kama yara lokacin da magariba ce aka shiga hunturu rana ta fa aka shiga aka shiga almuru ba a hunturu ba almuru Sai ka ga yara ga sunan an sako su wanda manzo Allah sama yi umarni da cewa a riƙe yara a lokacin domin lokacin shedanu suke ba da 'ya'yansu shi kenan sai shedan ya zo cikin da ɗanka a rasa gane kansa yaro da ya taso mutumin kirki amma kuma shi kenan sai Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa ya ba shaidan dama ya riba ta ɗanka ya kama shi ko kuma ya shafe shi da zama sanadiyar wani ciwo duk wannan tabbataccen abin da a shara amma ta musulunci amma za ka ga 'ya'ya iyaye a yau ba ruwansu da waɗannan adab na shari'a illa duk na shari'a an yi watsi da su iyaye ba su damu su sani ba domin mafi yawancin iyaye suna karar da lokutan su ne abin da ya shafi zaman dandali zaman kashe wando zaman tebura zaman bencina da fararen kujeru da kuma kowace siminti mafi yawancin abin da iyaye da yawa suke kenan sai dai Allah shirye su malamin sai ne duk wanda ya aikata haka fakad asa ilayhi ghayat al-isa'a wallahi ya muna nama nan nasa matakar muna nawa ka tsala ɗanka baka ka karanta da shi a wannan yanayin da za ka ji da muke ciki sai ka ga wani ma limami ne wani lada ne ya tafi masallaci amma ƴaƴan shiga suna yana kallon su kuma a filin kwallon da suke kwallo a nan zai wuce kuma yana kallon su ko a ruwan shi da su akwai iyayen da za ka samu karanta suwa suke yi a zauransu amma ɗansu zai zo ya wuce da gajeren wando ya wuce tafi filan kwallo da la'asa ko suna kallo ba za su iya mishi magana ba kuma ɗan nan ba mutuwa ba kawai mutuwa ya yi ba da ran shi gashi nan sannan baban ba mutuwa ya ba da ran shi ka ya iyaye mu ji tsoron Allah mu dawo cikin hayyacinmu Allah zai mana tambaya kuma mu san amsar da za mu ba shi malai ibn ya ce wa aktharul auladi innama a fasaduhum min qibal tarki al-aba'i lahum wa ihmalihim lahum su tayi da yawa daga cikin 'ya'ya wasu ta zo ne sakamakon sakaci da tsale su da iyayensu suka yi wa tarki ta'lilihim fara'ida addini wa sunanahu sannan kuma da yadda iyaye suka tale su ba sa karanta da su abubuwa na farillan addini da kuma abubuwa na sunnoni sun tale su su aikata da suka ga dama shi ce za ka sami 'ya'yan. iyayen su ma ba su san addinin ba fa ba'uhum sai suka sojarta ƴaƴansu a lokacin suna ƙanana walam yantafi bi anfusihim ƴaƴan ba su ci gajiya a kansu ba walam ba aba'ahum kibaran kuma ba su amfanar da iyayensu ba a lokacin da iyayensu suka girma da cikin fa'idar samun ɗa ko daga cikin fa'idar yin aure malamanmu sun ambaci fa'idojin aure da yawa amma daga cikin manya-manyan fa'idojin akwai samun da ijazul walad samar da da a ƙarƙashin samun da da samar da da akwai fa'idoji cikin fa'idojin an tajida man yurabbika fi tufulati shaykhukatik ka samu wanda zai kula da kai a lokacin da ka koma kana yaren ta tsufa domin mutum Allah madaukakin sarki ya riga ya ambata ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة Allah ya halicci ɗan adam ya tashi yana da salatu marahi, yana da matakai guda uku na rayuwarsa kuwatun a ba'afun mutawassatu بين القوتين يتوسط بينهما بين بين ضعف بين ضعفين يتوسط بينهما قوة روني بيو فكان الروني بينا أقوي أرفي أتكيا صدقا yarinta روني ne daga nan sai mutum ya zama ƙuruci ƙuruci bayan nan kuma sai a jarrabe shi sai zama wa man hununa nunakkisu fil halka, duk wanda aka bar shi ya rayu to za a yi masa tankisin rayuwa abin da ya da shi zai dawo yana yi to daga cikin fa'idar samun ɗa bayan ka yi aure ka haihu ka samu ɗa ka samu wanda zai kula da kai a lokacin da sai kuma ba za ka iya kula da kanka ba to idan ba ka yi ɗanka tarbiyya lokacin da kake da ƙarfi ba to shi kenan sai ya zama ba zai amfanar da kan shi ba ka samu uba ya kai shekara saba'in amma ɗan shi yana nan wani shekarun shi talatin amma wiwi yake sha shekara saba'in amma ɗan shi yana nan yana shaye-shayen wiwi yana shaye-shayen wiwi zai mishi ba abin da zai iya mishi ya samu matsala ta hawan jini ya samu matsala ta ciwon suga ya samu matsala ta yoyon bawali ya samu matsala ta zautar kwakwalwa ma kwakwalwar shi ta juye ba da wanda zai kula da shi saboda ne saboda in kabibi ya baya za ka ga uban da yi abin da ya cancanta yi ba shi yasa shi ma yanzu yake girma abin da ya aikata kama a taɓa wale da huwa alal uquqi malamin kan ya ce kamar yadda aka samu labarin wani baba ya zo yana ma ɗansa faɗa cewa ɗansa zai masa biyayya fa kala sai ce ya abati ya kai ɗana ya kai babana in na ka aƙaƙsa ne tsariran ka aƙaƙsu ka kabiran sai ka fara tozarta na ka min hakimin abin da cancanta in yi kamini lokacin ina yaro ni ba yanzu shi sa nake ramawa wa azatani walidan fa azatuka shaykha ka kyale ni lokacin ina ɗan karamin yaro ni ma shi yasa yanzu ne banza da kai bayan ka tsufa wannan magana da imil qayyim ya kawo ta sai kama da hikayar da ake badawa ta imrul qais imrul qais sai daga cikin gwarazan mawaka da aka yi su kafin zuwa musulunci wanda wasu malaman adabi suna ganin huwa ash'aru shu'ara ya alal itlaq shine mawakin da fi kowane mawaki a baki a duniya shi imrul qais kamar yadda suke ba da labari babansa sarki ne kabilar da babansa yake sarauta a kansu ana ce musu banu asad limuru ɗinshi ya taso yana waka shi baban ya gaya za a yi a ce ɗansa ya zama mawaki shi ya kore shi sun yana yaro limuru ɗinshi ya gaba ya tafi ya shi ya ci gaba da sharholiyar shi yana ma sha a shi yana aikata abin da ya ga dama da waƙoƙi waƙoƙin batsa waƙoƙin shan giya waƙoƙin nuna jarumtaka waƙoƙin siffanta doki waƙoƙin siffanta daji da makamantansu imrul qais kwararre ne ga wanda ya san adabi kuma ya karanta mu'allakarsa da kuma sauran waƙoƙinsa waɗanda suke cikin diwaninsa shi nan. sai aka kuma ƙara yin rashin sa'a baban nasa sai ya zama azzalimin shugaba Tun al'ummar sabanu asad suna haƙuri da shi suna haƙuri da shi suna juriya da shi har ya kai mai kawo su makura فضبنا إلى أن هل من صبرنا الصبر وقلنا غدا أو بعده ينجلي الأمر cewa muna cewa gobe abu zai canza gobe abu zai canza abu fa sai ƙara ja yake har sai da aka shekara shekara ma ta ƙaru ta ƙaru ta ƙaru abu bai canza ba baban yiwuwar kai yana nan yi mazalincin shi kuma shi kenan sai suka mishi tawaye ƙarshe suka kashe shi imunu kaisi yana can mashaye shi yana shaye shayen shi yana aikata masha asa sai aka zo aka faɗa mishi labari aka ce inna bani asadin qad a ta sabran iyayen babanka fa an kashe shi kisan gilla banu as sun yi ma babanka kisan gilla kai sai yana shan giyarsa sai ce tabija an bayyani abi sabiran wa hammala hammalani damahu kabiran amma al-yawma amr wa gadan al-yawma khamr wa gadan amr ce baban ta ya zarta ne lokacin yana yaro amma yanzu kuma gashi ya dora min aiki domin a jahiliya a kashe baban mutum to dole sai ya dauki fansa kai ba baban mutum ba ma dan uwan shi sannan idan ya tashi ɗaukar fansan nan yakan yi ne wahidun bi asharaki ko wahidun bi mi'ati ko wahidun bi alfi ko wahidun bi la'adil daya a matsayin goma zai kashe in an kashe mushi ɗaya zai kashe goma in an kashe mishi ɗaya zai iya kashe ɗari in an kashe mushi ɗaya zai iya kashe dubu in an kashe mushi ɗaya gwagwadon ƙarfin shi da jarumtakarsa da kuma ƙarfin halinsa so da kamul kisi ya ce babana ya tuzarta ni ina yaro yanzu ga ya dora min nauyi ya je an kashe shi kuma ni zan tafi in je in nemo fansarsa sai ya ce amma duk da haka rashin tarbiyya sai ya bayyana sai ce ali yau da khamrun yau ba giya ta zan ci gaba da sha ba yau zan je in daukan sabba ba yau zan kada shan giya ba zan kada shan giyan nan ba amma wa gadan amrun amma gobe kam ga lamari to goben ma ba ta yi ba domin shi kan shi mola kai sun kashe shi aka yi shi ma a banza to kaga wannan rayuwa ba ce albarka ba to ita ce irin wannan amsar da wannan dan ya ba ma baban shi so da Allah ya kare mu Allah ya shirye mu الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كما يدعى الإمام البيحقي قاوة أتشين شعب الإيمان يا يما جناني سو أجمد التربية كما in aka karanta wannan batu na al'imamu ahmad sai ka yi kamar a zamanin mu ne kamar a zamanin mu al'imamu ahmad yake wannan batu ya ce wa amma ta'alimu wa ta'adibu amma kaga karantarwa da tarbiyya fa waqtuhunna an yabdu al mauludu min as-sinni wal aqli mablaghan yahtamilu lokacin da ake fara tarbiyya ta lokacin da ake fara karantar da shi abin da zai amfane shi shine lokacin da aka lura cewa in an faɗa masa zai gane daga wannan lokacin daga lokacin da ka fahimci ɗanka zai iya gane dama da hagu tun daga wannan lokacin ya waje ba ka ce mashi wannan hannun za ka cin abinci da shi shi kuma wannan hannun na tsarki ne ka koya mishi ladabin kulibi ya min ka ci da damanka ka koya masa cewa ashabul mana. to yaf'aluna af'al alkhair bi bayana aw bi mayaminihim eh mutanen da suke masu albarka yan dama to da dama suke abubuwa haka koya masa kenan to lokacin da aka gane kwakwalwar yaro za ta iya ɗauka abu tun daga wannan lokacin ya kamata a koya mishi al'imam ahmad ya ce wa zalika ya tafarra'u abinda za a koya maɗa daga wannan lokacin ya tafarra'u yana darasa abubuwa ne ba ɗaya ba ha daga ciki an shi abu ala akhlaqi sulaha'il muslimin uba ya tarbiyyantar da ɗansa ya ɗora shi a kan kyawawan ɗabi'u na magabata na ƙwarai. shugabanni na musulmai na ƙwarai. ɗabi'un annabawa ɗabi'un sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'un tabi'ansu ɗabi'un asba'u na nasu ɗabi'un nagartattun malamai da Allah maɗaukacin sarki ya fito da su domin haikoyi da su a ban ƙasa. amma abin da kai yau ya su suwaye masu ma 'ya'yan tarbiyya gidajen talabijin kafafen yada labarai yanzu yaro ɗan shekara uku ya iya ɗauka waya ya lallata wallahi dan shekara uku sai shiga wani wajen da ke ba shiga na taɓa ji wani babban malami a ƙasar ne yana ba da labari yana cewa wata rana ya zo yana da gida ba ɗaya ba sai ya zo gidan shi ɗaya daga cikin gidan shi akwai ƙananan 'ya'ya da ɗaya daga cikin matansa da take wannan gidan take da su ya shiga ban ɗaki ya aje wayarsa kuma ya sa mata security kuma shi kaɗai san kuɗin da ya amfani da shi ya ce ko matan shi su matan shi hudu ba wadda ta san kudinsa sai shi kadai amma kawai ya fito dan shi bai wuce shekara takwas ba sai tarar da shi kawai ya shiga waya yana ta ya ɗau wayar sai yana ta lallatsawa yana gyam shi kenan sai ya ji kamar an ɗora masa dutsen dala ko kuma tunda muna zariya mu ce dutsen madaka ce an ɗora masa dutsen madarka ci a kai shi ke nan shi me ya faru haka me ya faru hutun da yana da natsuwa sai ya natsu sai ya ce maɗan a ah, ya aka ta buɗe wayan nan sai ya ce babu bari in nuna maka yadda ka yi ai kai ka gani lokacin da ka da gashi hannunka nan na bi na bi nan na bi nan na bi nan na zagaya na zagaya kawai shi na ga ta buɗe ya ce ai baba idan ka ajiye abin da za ka shine ka kawo hankalcin ka sai ka goge goge haka shi ke wani ya zo ba zai gani kaga allamal waladu ada ta ya karantar da baban shi abin da la ya alamu la'abu shi zatansa ba wanda ya san wannan kwadin nasa ba wanda zai iya ganowa babu wata hanyar da za a bi ga wannan yaron ba yahu boy bane ba yahu boy bane ya haɗu da yahoo boys ba balle a ce sun kokoya mishi dandarsa a cikin a cikin harkar haka kwamfuta ko harkar wayoyi a'a wannan wata basira ce da tsinkaye Allah madaukakin sarki ya masa da haifin kwakwalwa ya iya gano wannan hanya da baban shi yake bi domin kulla wayarsa shi kuma sai ya gano wajen buɗe ta wannan shi wayoyi da kafafen yada labarai na kallo da na saurara su ne suke ma 'ya'yanmu tarbiyya shi yasa da za a ce za a yi wani zaɓe ko za a yi wani sauraren ra'ayin mutane ko kuma jin gwada ilimin mutane mu kira shi a haka a ce to a tsara hanya da yaran da suka kai shekara bakwai da sinu tamis kenan shekarar da shari'a take ganin lokacin yawa ba a ce ma yaro ya fara sallah har zuwa taba ka zo ka tara al'ummar musulmai waɗanda al'ummar musulmai ne uwa da uba da kaka da kakanni a zuwa tambaye su ake sai sun kirga al'asharatul mubashsharuna bil jannati sahabban nan guda goma da manzo Allah sama ya hau minbari lokaci da yace duk ɗan aljanna ne wallahi tallahi sai dai a harba wasu da yawa ba su san su ba wani ke san al Malik wani ke san al-Imam Shafi'i ba wani ke san al Abu Hanifa ba wani ne shi ma wani bai san al-Imam Ahmad din nan ba ba ruwan shi da shi amma da za ka tambaye shi sunayen 'yan duniya wanda in ka faɗi ma sunansu ya kamata ka yi istighfari kamata ka yi istighfari amma ya haddace su ya san sunayen su ya san inda suke ya san ƙasar su wannan halin da suke ciki kenan al-imamu ahmad ya fahimci wannan bala'in tun a zamanin sa ce ya karantar da 'ya'yansa akhlaqu sulaha'il muslimin an nunshi'ahu ala akhlaqi al muslimin ya tarbiyyantar da ɗansa a kan ɗabi'u kyawawa na nagartattun musulmai wa ya sulahu min mukhalatatil mufsidin sannan kuma daga cikin tarbiyyar da ya wajaba uba ya maɗansa ya nisantar da shi ya tsare shi daga cakuɗiɗiniya da lalatattu wannan yana ɗaya daga cikin sabubban lalacewar 'ya'ya al'imam ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi yana cewa a cikin ɗaya daga cikin littafansa in ban manta ba tambihun na'imi gobe ne a ciki yana cewa mafi yawancin lalacewar yara tana zuwa ne a tsakanin junansu yanzu da za ka tambayi mutum goma yara goma da suka iya shan wiwi a cikin al'umma ka tambayi goma daga cikinsu ka ce ya aka suka iya shan wiwi takwas za su ce maka abokanansu suka koya musu biyu ne za su ce su suka san hanyar da suka suka koya amma tabbas abokanansu ne suka koya musu wal iyazu billah to ya zama uba ya nisantar da ɗansa daga cakuɗi ɗaya da mutanen banza sannan imam ahmad ya faɗi abu na uku ya ce wa minha an yu'allimahu alqur'ana sannan daga ciki ya karantar da shi alqur'ani domin alƙur'ani kamar yadda al'imam ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi alaihi ne risala yake faɗin a cikin mukaddimar risalarsa yana faɗi yana cewa duk zuciyar da alkhairi ya gabace ta to ita ce zuciyar da take alkhairi ke tabbata a ciki zuciyar da sharri bai taɓa shiga cikin ta ba idan aka buɗe zuciyar yaro da alƙur'ani an masa rigakafi da izinin Allah an masa rigakafi rigakafi da ake cewa ya kuma magani to rigakafin lalacewa na farko shine a fara kwankwaɗa ma yaro alƙur'ani ya sha sannan wa lisanan adabi sannan ya koya mishi yare mai fasaha ɗan ka bai iya yare ba kuma yaren da ake son a fara koya ma yaro na farko shine ya iya yaren gidansu ya koyi yaren gidansu shine abin da ake fara koya ma yaro akwai bincike da aka yi na masu tarbiyya ya ma zama ciwori suna faɗa suna cewa yaran da suka fi tasowa suka fi fasaha suka fi kwakwalwa su ne yaran da ba a cakuɗa kwakwalwarsu da yarurruka da yawa ba a yaran uwarsu suka fara koya suka gwanance a ciki to daga baya sai wani yaran kuma ya biyo baya kuma abu ne mai sauki duk mutumin da aka koya masa sa ya iya kowane yare kuma ki son ka koya masa zai akwai malaman mu manya-manya abun buga misali ne ɗaya daga cikin manya-manyan malamai akwai profeso Taqiyuddin Hilali Taqiyuddin Hilali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Madrid ya zama profesa a jami'ar musulunci ta Madina ya fassara alkur'ani mai tsarki zuwa yaren turanci da faransanci sannan ya fassara sahihul bukhari da la'ar da turanci yayi rubuce-rubuce masu yawa malamai suna cewa yana jin ya rika alal akalli sun kai ashirin alal akalli sun kai ashirin duk garin da ya sauka sai ya iya yaran su kafin ya bar amma yaran su na farko da ya fara koya bai iya kowane yare ba kafin wannan shine yaren larabci domin ɗan ƙasan maghrib ne wato maroko a yanzu ko koyar da yaro yare wani abu ne wanda yake mai muhimmanci matuƙa farawa da yaren mahaifiyarsa ya taso ya iya In sha Allah ta'ala ana nuna mana lokaci yayi so da haka zamu tsaya a nan shi kuma Allah ya kai majalisi na gaba zamu dora akan wannan bayani da al'imamu ahmad bin hanbal yake mana na yadda ya kamata a tarbiyya da kuma mahimmancin ta allah kucin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki allah kucin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu allah ya sanya mana garin mu allah ya ba mu ruwan sama mai amfani allah kucin sarki ya ba mu damuna wacce suke mai albarka wannan damuwa da ake ciki duka a duniya muna roƙon allah kucin sarki ya yaye mana duniya wannan damuwa ya mai da alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته